واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك الله السلام عليكم ورحمه الله barka mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da 13 ga watan rabiul awwal a wannan shekara ta 1426 bayan hijira wanda ya daidai da yammaci na ashirin da biyu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da biyar miladiya idan ba manta ba darasin da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen aya ta arba'in da takwas cikin wannan sura mai albarka suratul ahza. yau kuma za mu tashi farkon aya ta arba'in da tara wannan kuma shine darasin mu na da biyar ko na shida a cikin darasin mu na shida kenan a cikin sura kafin haka ina so in faɗakar da mu cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin littafin sa mai tsarki yace qad aflaha almu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un qad aflaha almu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un haqiqa mummune sun rabauta su ne waɗanda a cikin sallar su suke da khushu'i lafazin al-khushu'a daga khasha'a yakhsha'u malamai sun yi sabanin fassararsa waɗanda suka ce khushu'i aiki ne na zuciya idan mun ce khushu'i aikin zuci ne sai zan zanto ma'anar ayar su ne waɗanda suke jin tsoro a cikin sallar suke jin tsoron ubangiji subhanahu wataala waɗansu malamai suka ce khushu'i aiki ne na gabbai idan mun ce khushu'i aiki ne na gabbai sai zan zanto ma'anar ayar shi shine allazina hum fi salatihim khashi'un su ne waɗanda suke da natsuwa a cikin sallar su waɗansu malaman tafsirin sai suka hada ma'anonin guda biyu suka ce khushu'i baya zama khushu'i sai an sami tsoro a cikin zuci wanda tasirinsa zai bayyana akan gabbai domin tsoron Allah din a cikin zuciya shi ke wa mutum na tsuwar gabbansa lokacin da yake wanzar da wannan muhimmiyar ibada ita ce sallah wani daga cikin magabata ce idan na tashi yin sallah nikan dauka cewa ga ubangiji na a gabana bayana mala'ikan mutuwa dama na aljanna abun dina wuta inda nake tsaye kan sarabi ne haka nake kokare in halarto a cikin sallata yace tare da haka in nayi sallar bani da tabbacin an karba ko ba karba ba Abu Darda ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Imam Bukhari ya rawaito daga gare shi yace inda ina da tabbacin an taba karban su da ɗaya da nayi to da farin ciki na ba zai kidayu ba domin Allah ya nassanta cikin littafin sa yace inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin sanin dai kadai ubangiji ta'ala na karbar ibada ne daga masu takawa in ba ka da takawa ba za ka karbi ibadar ka ba to waɗannan nasoshi da waɗansu ba su ba sai suke tilasta mana lokacin da za mu yi sallah mu samu cikakkiyar nasuwa isur dama a lokacin karatu musamman kuma a ranar tafsir ko musamman sallar maghrib da yawa har a shiga cikin sallah a fara karatu waɗansu ba su samu nutsuwa ba saboda mutanen sahun gaba da na biyu da na uku musamman da na biyu da na uku suna cika cika da ta wuce hankali sannan kuma ba sa iya haƙuri su yi shiru sai sun yi maganganu sai sun yi surutu wato idan ka ga tarmutsun da suke lokacin da za a fara sallah da mayar wa juna maganganu da sai in ce da ake yi bambancin sa baya da yawa da tarmutsu da ake lokacin da za a shiga stadium kallon kwallo rashin nutsuwa wanda wannan ko shaka ba abu ne wanda yake da hadari a cikin sallar mu ta zama haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace yaso da dama mutum zai sallah ba abin da zai samu daga ciki zai ɗaya bisa goma danta wato yayi hasaran tara bisa goma ba za a ba shi lada ba wani ya samu ɗaya cikin takwas ɗinta wani ya samu ɗaya cikin bakwai ɗinta wani ya samu rabi wato dai gwargwadon tsoron Allah ka da natsuwar zuciyarka da natsuwar gabanka wajen sallah da kuma yadda sallar ka ta yi kusanci da sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gurgurdan yadda ake sa ran sallar ka ta zama karbafiya kuma ka samu cikakken lada kuma gurgurdan yadda sallar ka ta hukunta daga daya daga cikin ababen da muka kidaya gurgurdan yadda sallar ka za ta shiga cikin hadari na rufin karbuwa da haka ya kamata mu sanin cewa lokacin da muka zo masallaci ibada muka karatu da muke zuwa ya kamata ya rinka mana canji ya rika canja mana halayyar mu da ɗabi'un mu da san junan mu da mutunta juna da kuma natsuwar mu a ga cewa ko bambanci wannan shine nake fatan mu fara gani daga mako mai zuwa tunda dai magariba yau ta riga ta wuce to amma magariba mai zuwa mu ga mun samu wani canji tsakankanin yan uwa Allah ya mana gaban kasa na ce mun tsaya a karshen aya ta 48 fadin Allah ta'ala wa la tusil kafirina wal munafiqina wa da'a lahum wa tawakkal Allah wa kafa billahi wakila yau kuma za mu tashi farkon aya ta 49 mai Allah ta'ala ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرعوهن سراما جميلا. وبنجد يا أيها الذين آمنوا يا وأن تكن إيماني idza nakahtumul mu'minat idan kuka auri mata waɗanda suke mummunai malam yace awon kitabiyyat ko kuma waɗanda suke ahlul kitab ba yahudiya ko kirista kuka aure su amma wa zakara almu'minat lil ghalib ubangiji ta'ala ya ambaci mummunai kadai bai lissafa ahlul kitab ba kalala a cikin nassi saboda rinjayar da janibin mummunai akan janibin waɗanda ba su ba wa li tarfihinna kuma domin a nuna dauriyar daraja da su mummunai kan suke da shi wal haddi ala ikhtiyarihin lizawaj da kuma kwadaitarwa kan cewa a sha idan ka tashi yin aure mummuna ya kamata ka aura duk da cewa ahlul kitab ba yahudiya ko kirista ta halatta to amma ka gabatar da mummuna akan ba yahudiya ko akan kirista yasa da aka tashi bayani idan nakahtumul mu'minat sai aka takaita wajen ambatuwa ka ambaci mummune kadai tare da cewa hukuncin da za a yi bayani a cikin ayar ya shafi mummunatan ya shafi ahlul kitabi matukar kai mummuni kana auren ita ahlul kitabi da idza nakahtumul mu'minat idan kun auri mata waɗanda suke mummane sun masallakatumuhunna sannan sai kuka sake su min qabli an tamattuhunna kafin ku shafe su a wata kira'a min qabli an hunna kafin ku shafe su abinda ake nufi da shafa a nan gurin shine jima'i lafazin almasu yana nufin jima'i kamar yadda al-ifda'u a cikin alqur'ani yana nufin shi ma jima'i ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wa kaifa ta'khudunahu wa qad afda ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mithaqan ghalidha ta yaya za ku karbi sadaki ta yaya za ku ci sai mutafan shi kanta bayan sashin ku ya tare da saki. Saki ya hadu da sashi an ifda shine mulaqatul basharati bil bashara fata ta hadu da fata to amma ubangiji ya ambace shi yana nufin wato ainihin jima'i kamar yadda al-mubashara akan kawo ta cikin alqur'ani ana nufin jima'i fal ana hunna wa batabu ma kataba Allah lakum bashiruhunna bi ma'ana jami'uhunna to amma ubangiji ta ala na yin kinaya sai ya faɗi sayan magana ba zai fito da lafazi karar ba cikin abin da ake jin kunyar faɗinsa a fili kamar jima'i ko wani makamancin haka da haka sai Allah ya ba da bayani da shafa amma yana nufin ne jima'i idza sallaqtumuhunna idan kuka saki mata min qabli an tamassuhunna wato kuma talaqatuhunna fi sannan kuka sake su min qabli an tamassuhunna tun kafin ku kai ga yin da su to fa malakum alaihinna min iddatin da ta dunaha ba ku da wata idda a kansu da za su kidaya su ce za su yi kwana kaza ko wata kaza ko jini kaza domin fita daga idda ai su suna bil akara su ce wai za su je su lissafi idda din ta hanyar jini ko gairi ha ko wani jini li anna sababal idda istibra ar-rahim da ai istibra'ur rahim domin sababin da yasa ake yin idda shine dan a samu cewa mahaifa babu komai a cikin ta wa hibzun nasab da kuma kokarin kiyaye nasaba kada mace ta je da wani ɗa ta kai shi gida ta kai shi wani gida wanda ba shine gidan mahaifinsa ba idan tana da karamin ciki kenan wa nahyu shakil mu'addi ila husuma kuma hikimar shine dan kore shakka wanda kuke bayuwa zuwa ga husuma wa tanazu'i da jayayya wa zalika ghayr mawjudun huna anan gurin ba wani abu ne wanda ake jin tsoron faruwarsa abin nufi yayin da mutum ya saki mace ya auri mace sai ya sake ta kafin ya fara saduwa da ita to wannan babu wata idda a ta zai iya saki ta yanzu muna karfe takwas da fata na dare karfe takwas da rabi in ta samu wani sabon bazore a daura mata ba bukatar wani sabuwar idda dan da riga ya kasance ta ba shine fa ne hinna min iddatin ta ta taduna to da a ce ya faru da ita to sai a ce sai ta yi idda ta tsawon wato ainihin jini uku ko tsarki uku kamar da malamai suka yi sabani idan kuma tana da juna biyu to a ce har sai ta haifi domin haifi abin da ke cikin ta shine a wato haihuwa ko sauki abin da ke cikin ta shine abin da zai zama ta wa ulatul ahmali ajaluhunna an ana hunna hunna to amma tun da zai gurga ka santu da ita babu wani abin nan ba abin da ake jin tsoron faruwar sa dan ba yi yiwuwar cewa tana da juna biyu tunda ba ta saduwa da ita ba to da wannan ne malamai suke kafa hujja da cewa a ce ba shi halatta mutum ya saki mace har sai yayi mai har sai ya aure ta da yake idza na tahtu mu'minati thumma talaqtumuhunna a ce ba a yi iqa'u salat illa ba da husulin nikah sai bayan aure ya tabbata amma mutum ba zai yi saki ba bayan bai riga ya aure ba misali wani ya kaddara cewa zai auri wance an sa rana ina rana sai ko nan da sati biyu yace to idan na aure idan da sati biyu masu zuwa kuma na sake ki me kenan wannan ya ba ta da ikon aiwatar da kalmar da ta ce sai bayan an yi ne an daura aure yanzu tun da ka yi kalmar a wajen daurin aure ko da an daura auren wacce kalmar ta ba ta da tasiri sai in ka sabunta wata sabuwa wadda ba wancan ba tun da Allah ya zada kanku mamunata summa ballagatum hunna kaga anan labudda min usulin nikah qabla iqa'i talaq sai an samu an nikahu as-sahih sannan sai a haifar da mai saki ubangiji ta ala ya ce فما لكم عليهن من عدة تعتدونها باكو wata idda da za su yi muku ita famatti'uhunna da haka sai ku ba su kyauta da ake kira ta mata ai utuhunna ma na bihi ku ba su kyautar da za ta dan dauke musu kewa ta dan more da ita idza lam yusamma lahunna sadaqun idan ba riga an ambata musu sadaki ba wa illa idan kuwa mace an riga an ambata musu sadaki falahunna nisful musamma faqat tana da rabin abin da aka ambata na sadaki قال ابن عباس هكا عبد الله بن عباس يبدا كما اثرن da yake zuwa gare shi inda take ne wa alaihi malik bin shafi'i aka haka imam malik ibn anas yake aka haka al imam shafi'i yake abin nufi lokacin da mutum ya saki mace bayan ya riga ya aure ta sai ya sake ta kafin saduwa da ita to wannan matar ɗaya daga cikin biyu ko ya zanto an riga an ambaci sadaki to an bayar da shi a'a baji ne nan gaba za a bayar da shi an ambaci sadaki an daura auren wani da wance akan sadaki naira dubu biyar kaga an ambaci sadaki ila an bayar da shi kila nan gaba za a bani to sun zo ya sake ta kafin ya fara saduwa da ita da ka'ida ta musulunci tana da rabin sadaki shi kuma sai ya karbi rabi ina fatan kun fahimta daura aure ya ba ta rabin sadaki inda an sadu da ita fada ta samu cikakken sadaki amma ba an ambaci sadakin ba daura aure kawai aka yi ba da nufin cewa ba sadaki a auren ba an daura auren wani da wani bisa ga sadakin da za a yi bayanin sa nan gaba waliyan yarinya ba su kammala tattaunawa kan sadakin da za su sa ba amma an yi da aure kuma akwai sadakin kuma za a ambace shi nan gaba kuma insha Allah ba za a sa abin da yafi karfin ka ba karkala zuna kai ango ba za a sa abin da yafi karfin ka ba jama'a sun sai da aka ce an sai da aure yayi ko bai ba yayi a kuke hanta wani yayi to sai zo ya sake ta kafin saduwa da ita to wannan su ne famatti uhunna tunda ba wani magana da rabin sadaki tunda ba a san sadakin ba to shi ne saka ba su kyauta ta tamattu'i to wannan kyauta ta tamattu'i ba a yanke ta ba ta fuskar yawa a cikin shari'a sai dai an ce kowa ya bayar gurgudan halinsa idan mutum na da kuɗi sai bayar da yawa in zaka tsakiya ne bayar zaka tsakiya in mutum talaka ne sai bayar daidai samun sa wannan bayanin shine yanzu cikin suratul baqara la junaha alaikum in talaqtum nisa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariida wa matti'uhun ala al-muti qadaruhu wa ala al-muqtari qadaruhu mata'an bil ma'ruf akan al-muslimin wato babu laifi gare ku in saki ya faru tsakaninku da matanku babu laifi matakar a wannan lokacin baka riga kuka farnanta masa sadaki ba ko baka riga ka fara saduwa da matar ba ba a san sadakin ba ko baka riga ka fara saduwa da ita ba to irin wannan zune ummati in hunna sai ku musu tamattu'i kyauta wata kyauta ta lallaci dan saboda ka dada taranta wannan din ya rage fushin da take na rabuwa to wannan shine alal muti qadruhu wa alal muqsiri kadar. wanda yake da kuɗi da yawa sai bayar da kuɗi da yawa wanda yake da kaɗan sai bayar da kaɗan kamar dai da muka ambata wani zai iya bada dubu ashirin wani zai iya bada dubu talatin wani zai iya bada dubu hamsin wani dubu ɗaya zai iya bayarwa wani dubu biyu alal ya kadruhu wa lil muqtari kadru mata an bil ma'ruf kyauta ce wanda ake yin ta bil ma'ruf da abin da yake sananne wato kai baka kwari kanka ba kuma baka yi almubazzaranci ba haqqan al muslimin haƙƙi ne akan duk wanda yake son da zama bawa mai isani an gane ku wa yan wannan min kabla an hunna wa kad faradtum lahunna fariida fa nisfu wa faradtum amma idan kun take su bayan an riga an ambaci sadaki an san sadakin dubu biyar ne kamar yadda muka faɗa da go dubu goma sai kuma kai saki kafin ka riga ka fara saduwa da ita to wannan fa nisfu ma faradtum abinda kuke da ikon ku karba ko an waye shi ne rabin abinda kuka farlanta na sadaki rabin kuma ka bar mata an fahimta ku shine fa nisfu ma faradtum sai Allah ce illa an ya akuna sai in su matan sun ce sun yafe ta a gasar shi gaba daya ni ba zan karɓi marabin ba to ya halatta ya karɓe duka sarakin ka aw ya da ladin da yadihi ukratun nikah ko wanda igiyar aure take hannunsa shi yake ya yafe shine wa wanda an gode wanda igiyar aure ta dan a can gurin Allah an yi akuna su mata kenan domin wawun din da ke ciki ba wawun jama'a bace ba wawun ce ta asalin kalma afa ya afu kai afa ya afu kaga wawun ce ta asalin kalma nunun da ita ce ne niswa idan ita mace ce ta yafe kaga an gama da ta lokacin da aka dawo bangaren miji dama wa ake magana shi an da kansa ba waliyan sa ba dan mace take da an go ko zai karba da kansa shine asali ita ko mace dama a baya da ita shine asali bai halatta ma ta auren da kanta ba dole a baya da ita amma shi miji ya karba da kansa shine asali ya halatta ya ta wani da haka allazi da yake hukuncin da kashi ne miji yace a ki rike duka dubu biyar din na riga na bar ba tana na abin nan in ta yafi ya halatta ya karɓa sarakin sadaka in ya yafi mata ya ya bar mata ya halatta ta karbe duka shi ne illa an ya'fu na awya afu allazi bi yadihi uqdatun duka to ya kamata ya yi wanda ya kamata ya yi ya shi ne wanda ya dan uwansa tsoron Allah dan Allah ce wa an ta'afu aqrabu lit-taqwa wala tanfa'u al-fadla bainakum inna Allah bima ta'maluna basir kar ku manta da falala duk da an yi saki ai ba fada ake ba rikici ake ba ba zage zage ake ba a'a la tanfa'u al-fadla bainakum inna Allah bima ta'maluna basir to kun gani shine tsari a cikin addinin musulunci dan kare ya mace da ka. in an ji da kafin a ce an fara saduwa an ambaci sadaki tana da sa ba halittu kuwa ce duka idan ko har an riga an sadu sannan kake yaro zo ka ga kaga babu wani abin da zaka zo karba daga dai ya zama naka idan ko an sake ta barga an bata zaki ruta za a ba ta kyauta ta mutti matti uhun da alal musi qadruhu wa alal muqtari kadarhu. shi ne nan ubangiji ta Allah ya ce matti uhun wato ainihin ko mutu kyauta ta ta tamattu fa matti uhun wa sarrihu hunna sarahan jamila sannan ku sake su saki wanda ke kyakkyawa ba tare da cutarwa ba ai khallu sabila wannan min ghairi idra ku kyale su sabi ba tare da cutarwa ba wala man wala man hakkin ba tare da hana su wani hakki ba kama kanat al-jahiliyyah taf'al bi nisa'iha irin yadda da mutanen jahiliya suke wa mata to zanta su su san to a yanzu a musulunci ba a yadda da cin mutuncin mace ko to zanta ta saboda suke ya faru ثم ذكر تعالى انواع النساء اللائي يجوز تزوجهن للمؤمنين abinda zai biyo baya Allah zai ambaci nau'ikan mata da ya kamata mummune su aura wa ma yaktasu bihin nabi da kuma irin abin da yake banta annabi shi kadai min al cikin hukunce hukunce li anna maslahata dan maslaha lalle tana hukuntar da a ware annabi da wadansu hukunce hukunce wanda jama'a ba za su yi tarayya da shi ba fa kana sai Allah ce ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati atayt التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم وما ملكت أيمانهم كي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ubangiji ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi inna ahlanna laka azwajak lalle mu muka halatta matanka da suke tare da kai gare ka waɗannan mata allati atayka ujurahunna waɗanda ka basu su sadakin su lafazin ujur jam'i ne na kalmar al'ajar al'ajaru anan ana nufin sadaki wa ma malakat yaminuk da kuma yan abin da daman ka yi mallaka na kuyangi ma afa Allahu alaik cikin abin da Allah ya koro maka ne al-kufari na kafirai bi tabi ta hanyar riba su a matsayin fursunonin yaki kasafiya kamar safiya wa juwairiya da kuma juwairiya fa inna safiya ta umman mu'minina binta huyayy ibn asfar min nafl haruna akhi musa wa hiya tabi khaybar domin ita safiya wato sallallahu alaihi wasallam kamar tarihin da bayyana musulmin manzo Allah ya karbe ta dan jin tsoron kan faru tsakanin mu ne wato aka samu mutum biyu ko sama da aka suna ta. sai manzo Allah ya ku bar mu ita da ya ga za a yi sallallahu alaihi wasallam ثم خيرها sannan sai manzo Allah ya bata zabi faktarat ba da islamiha bayan ta musulunta wato sai ta zabi iman nan Allah wa qala kuntu atamanna zalika fi shirk da tan ma ina mushrika ina fatan ina ma in zama matarka to wannan da kuma yanzu na zama musulma kuma har sai na tsaya ina wata wata wa kana bi ainiha khudra a idan ta akwai akwai abin nan wani launin kore a idan ta daidai da cikin idanun ta biyu wa ana um, fata'alaha anha maza Allah tambaye ta da ina wannan launi na idan gefen raka fa qalat ta innaha kanat na'imatan wa ra'at zawjiha malikin fi hijra ta kasance wata rana tana barci a daidai lokacin da sarkin su wanda shine mijinta ya tayar da kai da da wani bangare na jikinta fara'at samaran a cikin barcin ta sai ta mafarkin ga wata ta gani wa fi hujuriya watan ya bado a cikin dakin ta falan man sai kaza yayin da mijinta ya farka daga barci a subaratu sai ta bashi labari fala fama har sai gaura mata tafi wa qala yati tatamannaina mulka sai wato kina san ki tiga dangarin yasrib kenan wato garin madina ko to sun yi kadan ba ki same shi ba ma'ana shi shi fassara mafarkin da take tayi wato kamar tana masa ijara kenan za ta samu mulki ko wani shugabanci to wannan dukan da ya mata tun wancan lokaci shine haifar da wannan illar a ta an gane ku malam yace ma ta fi ramadan sanata 50 ta mutu a cikin watan ramadan a shekara ta hamsin wa dukkan bil baqiya an binne ta wato a makabartar madina da ake kira bakai wa amma juwairiya fa kanat bint al-harith al wa kanat min tabi bani musalak bani wato ita kuma juwairiya bint al-haris al-khuzaiya ita ma tana cikin wanda aka ribatu a yakin bani musalak fa waqa fi sami sabit bin qayyim sai ta fada cikin kasan sabit bin qayyim ibn shamma al-ansari fa kashabaha sai ya rubuta mata fansa cewa kawo ka dashi fansa kanki fa ja'at tas'alu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam sai ta tana tambayar annabi ya ba ta wani abu da za ta fansa kanta wa arafatu bi nafsiha ta ba shi labarin kanta arrafatu bi nafsiha faqala sai manzo Allah ce hal laki ila ma huwa khairu min zalik kina san abin da yafi wanda kika tallata min yanzu alkhairi yanzu kina san in taimaka miki ki fanshi kanki kina san in faɗa miki abin da yafi wannan uaddi anki kitabatan zan biya abin da aka rubuta miki na fansa wa atazawwajuki kuma yan aure ki qalat na'am tace eh ta aminta fa sami annasu bidhalik sai mutane suka ji labarin haka fa a ataku ma fi aidihim min qawmiha sai suka kyanta dukkan wani zurriyar gidansu da yake hannun sauran sahabbai a matsayin bayi wa suka ce asharu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yansu da kan Allah kuma za mu rike a matsayin bayi qalat aisha fa ma ra'ayna mar'atan kanat a'zama fi qawmiha barakatan minha umma da aisha duk da kin ke tafi amma bai hana tabbatar da falalarta ba ta ce ba mu taɓa ganin wata mace ba da ta zama mai albarka game da ƴan uwanta irin ita juwairiya domin a sanadiyar da ƴan uwanta suka sami ƴanci su kuma suka shiga musulunci wato kenan ba dai ita ba da basu sami ƴanci ba Allah ya sanya sababin samun ƴanci su ita kuma wannan su kuma suka shiga musulunci kaga kenan ta zama ita ce mai albarka أعطيك بسببها مئة من أهل بيت من aka مثل طريقك a sanadiyar ta daga cikin kabilar bani musalak kharrajahu abu dawud imam abu dawud ya rawaito wannan dukiyar san ta kamfe ita ma ta mutu a shekara ta 50 bayan hijira ubangiji ta ala ce inna ahlan naraka azwajaka allati ataita uzurahunna lalle mun halatta maka matan ka waɗanda ka riga ka ba su sadaki sun zama halal a gare ka wa banati amnika haka da yayan amminka ammin shine wan uba ko kaninsa wa banati ammatika da yayan gwaggwanninka amma wato ita ce yar mahaifi ko kanwarta. amma ya zama jam'in su kenan in suna da yawa wa banati annuka wa banati tika wa banati khalika sannan mun halatta maka ya'yan khalinka wato kanan mahaifiya ko wanta in tana da shi su ya zama halal a gare ka aura wa banati khalatika da kuma ya'yan khalolinka mata ma'ana yayyan mahaifiyarka ko kannanta mata an fahimta ku in suna da 'ya'ya ya halatta kai ka aure su sune khalatika allati hajarna ma'aka wadanda suka yi hijira tare da kai wannan an halatta maka su bi khilafi man lam yuhajirna sabanin waɗanda sun yi da sun musulunci amma ba su hijira ba to wannan manzo Allah ba ba shi dama ya aure su ba ya zai aure mutum suna zauna a Makka shi na zauna a Madina ba ta hijira ba mana sai dai in ta hijira kenan an gane ku wa fi tazawwujuhum da tasliyatu li suduri ahlihi sallallahu alaihi wa sallam dama da aka ba shi ne a waɗannan Mata yi waɗanda akwai dangantaka ta fuskar uwa ko uba tsakanin da su wato akwai kwantar da hankali da lallashin dangin sa kenan wata salatul rashin kuma akwai sadar da zumunci wa ta'aliful lil qulubil mutanazira da kuma kokarin lallashin zakatan da da akwai kiyayya cikin su domin idan kana kin mutum sai zo auri yarka ko kanwarka ko yayarka sai ga wannan kiyayyar ta rabu saboda yanzu ya riga ya zama sarki a gare ka wanda shine hikima wanda Allah ta sallan wasallam aure a waɗannan bangarori to mun ce khan shine kanin uwa ko wanda ko khana ta mace ke da yar uwa ko kan wanda to wai da kin da hausa kenan to to idan da bangaren uba ne so ko gina duk gobe ne gidan su gobe kuma ya fulatanci ne wallahi dai ta neman kalmomin dan rasa amma dai na musu da zuwa kun gane ko ba zai ku dauko sauran sauran kalmomin ba amma idan kace bango ba an sauke ba fulatanci ne inna to inna idan kanwar mahaifiya ce ko idan kanwar uba to kanwar mahaifiya duk ko jidin na ke ta wallahi ina ganin dai kuna faɗa ne ba tambar kuke da shi ba kun dai fahimci ma'anar to abin tambaya nan a cikin ayar ubangiji ta ana ce wa banati ammika wa banati ammatik وبنات خالد وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك idan kun lura da aka ambaci namiji sai aka ambace shi a mufrad amma da aka ambaci mutum sai aka ambace ta a jami a cikin am da kan wa banati khalika ba ce ba banati ka amma ba sai aka ce wa banati khalatika ba ce ba khalatika namijin sai aka ambace shi mufrad matar sai aka ambace shi jami haka lafazin ammu ba a ce ba a amam sai aka ce ammu amma wajen amma sai aka ambaci su a jami'i ba ce ba amma kadai shi ne malamin suka ce lafazin al'ammu daidai ala wazin abdammu kenan wanda abdammu mazdar ne suna idan ya zo a siga ta mazdar akan kawo shi mufradi amma yana nufin jami'i da haka an din da ke cikin nan ana nufin mai a amma kamar yadda khan ala wazni fa'al su ma nan gurin wato siga ce ta mazdar suna idan ya zo a siga ta mazdar to shi ma da mufrad ɗinsa da musanna duk idan aka kawo mufrad ya dauki ma'anar musanna ya dauki ma'anar jam'i ya kambance shi zai tantance ya yake nufi ina ba ta Allah inda allati na ma wa imra'atan mu'mina sannan an halatta maka dukkan wata wata mace mummuna in wahaban nafsu halin nabi in ta zo ta bayar da kanta ga annabi in arada annabi an yasanki haha in annabi ya so ya nemi aurenta ay yatlubu nikaha bi ghairi sadakin annabi ya so ya aure ta ba tare da sadaki ba falahu zalik wannan ya zama halal a gare shi khalisatan laka min dunil mu'minin amma ki bantacce ne a gare ka kai annabi wanda sauran mu'mini wato a cikin ayar mabudinta ya ayyuhan nabiyyu inna ahlanna laka ana magana ta hanya mai mukafaba gashi gashi a halanna laka mun halatta maka azwajaka allati atayta ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alayka wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma'aka da ta zo wallahi mu'minatan da mata wadda take mummuna in wahabat nafsaha da ta ce laka amma za ta ce in wahabat nafsaha lin nabiyyi in arada nabiyyu ya salam a madadin in wafin nan halaka in aratta tun da ana magana akan ba in arada nabiyyu an yastankiha sai kuma aka koma kare khalisa laka a madadin ta lahu min dunil mu'minin to wannan daga cikin tasriful aya sarrafa zance wani lokaci ana gaiba a koma khitab wani lokaci ana khitab a koma gaiba sannan fa'idar da ke ciki shine tun daga farkon ayar inna ahlalna laka azwajaka allati atayta ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alayka wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalik wa banati khalatika allati hajarna ma'ak yadda annabi ya halatta ya auri ƴaƴayen yayyan mahaifinsa da kannansa yayyan mahaifiya da kannanta to ya halatta kai ma da ni da mu duka mu ma aure ƴaƴayen yayyan mahaifinmu ko kannansu yayyan mahaifiya ko kannanta ina fata an fahimta amma da za a keɓance shi da hukunci sai aka cire shi daga wannan sayakin aka ce in aradan nabiyyu aka kawo kalmar annabi din tunda baka cikin ni ma bana ciki annabiyyu aka masa baki da wasali ko waji an yastankiha ha kaga ko an koma khalisatan laka an koma kitabi kalmar khalisa ta ke banci laka sai da ba za ka hada shi da ka ka din na farko ba lil dunul mu'minin kada alimna ma farzna alaihim fi azwajihim hakika mun san me muka farlanta wa sauran mummunai dangane da masayansu min al-ahkam cikin hukunce hukunce amma wannan naka da kai kadai in mace za ta zo ta ce na bayar da kai na kyauta gare ka ya halatta ka idan ta ce ka karba ta zama matar ka ba tare da sadaki ba manzo Allah kawai aka kebanta khalis sallaka min dunal mu'minin kenan da ka ji Allah ce amma su mu'mine mun san me muka farlanta musu fiya zuwa cikin matayensu min al-ahkam na hukunce hukunce bi Allah yazidu ala arba'i niswa ta yadda kar su kara akan adadin mata hudu wala yatazawwaju illa bi waliyyin wa shuhudin kar kuma su yi aure dole sai da waliyi dole sai da shaidu wa maharin dole sai da sadaki la bi lafzi ba ko ba za a yi amfani da kalmar hiba kyauta ba dole sai da a yi amfani da kalmar an tuka ko zangwatuka an gane ko na aura maka ko na aura maka dai an tuka da tuka dun ma'anar su daya amma ba za a ce tuka ba a maganar da dama daga cikin malamai tun da lafazin hima wannan an keɓance wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kadai wadansu malaman sai idan suka ce wa haba kuma amma aka a ga kalmar hiba amma aka yi amfani da sadaki to ya ce din da kyauta kawai wanda aka saba gani ya zama ana nufin aure kenan amma a koma dai asalin kalmar shi yafi shine kada alimna ma farna alaihim fi azwajihim wa ma malakat aymanuhum likai la yakuna alayka haraj dan karka samu kunci akan ka wa kana Allahu ghafurur rahima ubangiji ta'ala ya kasance ghafuran mai sufurce zunuban bayi idan sun yi sannan kuma rahima mai jin kai a gare su dangane da kurakuran da suke yi idan sun nemi ka yafe musu idan sun nemi bangiji ya yafe musu to mai ya ne a gare su subhanahu wataala hadisi ya tabbata cikin sayyid bukhari daga sahal ibn sa'd bin sa'idi Allah ya kare da gare shi yace inna lafil qawmi inda rasulillah sallallahu alaihi wasallam inni lafil qawmi inda rasulillah ina tare cikin mutane a wurin manzon Allah idza qamat imra'atun fa qalat sai kawai wata mace kawai ga ta zo ta tsaya gaban manzon Allah fa ta ce ya rasulullah innaha qad wahaban lam tahalaka tace ta ce ta bayar da kanta ga annabi fara fiha ta ce wa annabi sai kai nazari ka gani za ka karba ko ba za ka karba ba falan yujib haji an manzon Allah bai ba ta ansa ba thumma makaman fa ta saki tashi ta yi bayaninta ta ce na bayar da kaina sai kai nazari ka gani ta koma ta zauna manzon Allah ya shiru bai ba ta ansa ba ta tashi karo na uku ta sake cewa na bayar da kaina gare kai manzo Allah duba ka gani zaka aura ko kuwa a wata riwaya aka ce ya daga kansa ya kalle ta sanda ya sauke kansa kafa sallallahu alaihi wasallam kalmar ya daga kai ya kalle ta shine malamai suka ce ashe ya halatta idan zaka aure mace ka kalle ta har ka ga abin da zai ja hankalinka na kai maka ko bai maka ba to lokacin da har haka ta faru so uku manzo Allah bai je komai ba kama rajul sai wani mutum ya tashi fa qala ya rasulullah ayyihi liha sai manzo Allah ne ka aura min ita tunda ga alama kai baka da bukata kana sai manzo Allah sai inda indaka sai kana da wani abu kana la yace ba ni da komai kana izhab fatlub walau khataman min hadid je ka nemo ko da bakin karfe ne na ko da ko da zobe ne na bakin na karfe fa zahaba wa talab yadda zai je nema ya dawo فقال يدا ma ما وجدت شيئا بان سامو كومي با ولو خاتم min حديد hatta wato zobe din na karfe ban samu ba قال سيما ذلك هل معك من القرآن شيء كان da wani abu na alqur'ani da ka haddace ko ka iya karatun sa qala mai suratu kaza wa kaza yace eh na haddace sura kaza da sura kaza yake da wadannan surori ne haddace fa qala sai manzo Allah ce izhab fa kada an kahtukaha bima ma'aka min alqur'an manzo na aura maka ita sadakin shine abin nan da ka iya na alqur'ani ka koya mata shine sadakin ka tsakaninka da ita to a nan gurin dangantakar wannan hadisi da wannan aya yayin da matan nan ta ce na bayar da kaina inda annabi ya karba ta me ta zama matan su kenan amma tunda bai karba ba shikenan ko babu laifi a kansa da wani ya zo shi kuma ya ce yana da bukata ba a gina ba akan wannan hiba din sai manzo Allah ya da wani abu ka ga zama karanta sallaka din min dole mu'minin ta fito cikin hadisi ga shi bai da komai ma manzo Allah ce a ah, su jaru sai kafin tuko na bai ce baya da komai har karshe aka ce ka haddace na Qur'ani sai to wannan abin da ka haddace ka koya masa shi ne sadaki to daga nan gudun sai aka fahimci cewa a ce ana iya yin sadaki bil manafi al manafi shine duk wani amfanarwa da miji zai wa mace ba lalle bane sadaki ya zama kuɗi wanda wannan waɗansu malamai suka ce sadaki ya kamata ya zanto ainun wani abu da za a iya bayarwa ko kuɗi ko gona ko wani abu amma dai amfani kawai ai ba kuɗi bane ba ba za a yi sadaki da shi ba amma wannan hadisin yana ana iya amfani ana iya sadaki da mai da almanafi almanafi kaga lokacin da ya karantar da ita wannan sura ta iya karatu ba kuɗi ya bata ba amma ta amfana ta ci moriyar wannan karatu wannan wannan karatun da shi da haka ya zama shine sadaki haka da mace za ta ce ni ba na son komai na sadaki abin da nake ne a matsayin sadaki na idan an yi ruwan shuka muna da gona mai faɗin yin kaza ka roka nawa mana ita har zuwa kaka da an kawo amfanin gona to ka biya sadaki ya halatta ko bai halatta ba ya kuka yi dariya kuka shekara ɗaya ba annan musa ba shekara takwas ba annan musa lokacin da ya zai madina ne ya ce masa inni uridu an ulki haka ihdamnatay ya hatayni ala an ni ta'jurani zamani hidin shekara takwas aka ce zai yi na noma annabi ne ba su da sadaki shekara takwas wai kuma sai ce sai na asmin ta ashirin fa min indik in ka cika ya kai shekara goma to wannan ganin damar ka dai amma ni kafar muke bukata wa ma uridu na cika ne bana so masa maka muhammad mahallin shahid dai a nan gudun yayin uwa shine a ce ya halatta ayi sadaki da me bil manaf a ce karantar da ita kaza har ta iya shine sadakin ka ko juzu amma ko juzu tabara ko a ce qur'ani gaba ɗayan ka karantar da ita ta iya shine sadaki ko wani abu dai gurgurai da aka yi shine yadda kuka yi ne ina ba da fahimta ko a ce a'a ka karantar da ita alari ta san masail din ta iya ko ga wani tafi na mursala wal hadisi ko karantar da ita na hawo ko sarfu duk dai ba manami bane ba ko kai dan boko ne ita kuma ba ta yin math mathematics da ka karantar da ita mathematics in ta iya ta ci jarabawar mathematics to shine sadakin ya halatta duk ba na kai ne wannan ta iya da ake so gudun sun jarba sa a rego ta iya mutum ya iya karatun amma ya kasa sun jarba haka na iya faruwa sai ka fito sai ka zan cizon Ka za san nan fa kaga wani kasa fahimta a ce kaza ake nufi ka hada ce kaga ba jahilci bane ba sai ta iya a ce duk wanda zai koyar sai a yi da jinjina akan me iyawa ba sun jarba ba dan karka je kwana fara a ciki Eh? ba ya kan sai ka giyar kallo ba malamai sun ce ya halatta ka kalli abin da zai ja hankalin ka cikin abin da ta ta saba bayyanar da shi a gaban maharin dinta maharin dinta shine yayyanta kallanta wata irin ta dace mace za ta iya a gaban yayyanta kallanta wanda kuma ba za a ce ta yi tsara ko rufin kunya ba irin wannan shigar ya halatta ta bayyana da ita a gaban ka kai wanda kake son aurenka dan ra'ayoyi guda uku ne ra'ayi na farko wanda yake da tsanani wanda suka ce kwata kwata ba za ka kalli komai ba a jikin ta idan za su zo wajen ka za su sa hijabi ta sa safar hannu da ta kafa ta sa niqabi ko magana ma tana yi ciki ciki daga wannan akwai tsanani a wannan mazhabi kuma ba da hujja cikin Qur'ani ko hadisi sanan ne kadai to sai kuma abin da ya yi safa-safa da yawa shi ne mazhabin ibn hazm mazhabin ibn hazm ai shi abin da ke ya ta an tanzura ila kulli shay'in illa sawata komai ya halatta ka kalla sai al'aura guda biyu kawai bai halatta ka kalla ba a wani ibn hazm ko da babu riga a jikinsa kenan kaga wannan ai ya sakaci da yawa to amma abin da ya tabbata a lokacin annabi wanda sahabbai suka aikata a aikace shine wato shigar da mace take yi a gaban maharin ɗinta wanda ba za ta ji kunya ta bayyana a gabansa da kuma irin abin da zai bayyana a jikinta sakamakon waɗansu ayyuka na gida yayin da take wanki ko take wanke-wanke wannan idan miji ya gani wanda yake son aure ta babu laifi sun da jabir zan abdullahi ya kasance yana son wata mace ta yake tuya yana leƙenta inda ta san yana ganin ta ba suka ce to kaga al'adance ai kila za ta bar wani abin da inda ta san ana ganin ta za ta yi za ta yi to kuma amma wannan ya danganta dama ga al'adar gari ta mutunci idan an tashi al'adar gari ta rashin mutunci wadda suka kone abu da yake mai to wannan ba a awo da shi ku fahimci wannan da kyau dan ku duba da mujtama society da lokacin manzon Allah matan ta kaga sun fi kowanne kunya saboda haka irin wannan abin da zai ke da za ta yi a gaban ta kannanta kannan babanta yayyan babanta wanda ba za ta yi tayar cin kirki ba irin wannan shigar ya halatta ta bayyana da ita a gaban sauran ta zai aure ta ko a gaban bazawari da yake son auren ta idan ita zaura to wannan shine aka halatta mu sai dai kuma ba zai ke banta daga shi sai ita ba ya kasance a kona a cikin saboda haka wannan shine dai abinda wannan hadisi alakar wannan hadisi kenan da wannan aya an gane ku ubangiji da ya ce wa kana Allahu ghafurur rahima lalle ubangiji ya kasance mai gafara ne sannan kuma ubangiji subhanahu wataala ya kasance wato ainihin mai dinkai sai aya ta gaba ta Allah ta ترجي طيب من تشاء منهن وتؤمن إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما da manzo sallallahu kada da jinkirtar da wanda kaga dama min hun cikin matanka annabatiha lokacin da zagayen kwanan ta yazo sai ka kin shiga dakin ta kana da dama in kai ya ka ba wani laifi da kai ko tu in ilai ka manta sha kana da dama ka kusanto da wanda kaga dama a cikin su ko da ko ba ranan kwanan ta bane ba lafazin al-irja shine at-ta'khir wal ib'ad ne tarba an gane ku kamar yadda lafazin al-inwa yana nufin at-taqrib kusantowa wato kana da damar ka ne san da wanda ka dama kana da damar ka kusanto da wanda ka dama to anan malamai sun yi maganganu kamar guda uku magana ta farko ita ce wanda na fassara ayar gaba da malamin ya bayani a nan gudu ma'ana wanda ka dama ko da ba ranan kwanan ta bane ba kana da dama ka faru da ita ba kai laifi ba wanda kaga dama ko da kwanan ta ne kuma ka sallake ta ka je zuwa kan daga gaba baka yi ba shine turji man ta min munna to sai yi laika man ta ka iya kusanto da wanda kaga dama ka iya nisantar da wanda kaga dama ma'ana ta biyu da malaman tafsiri suke faɗa karkashin ayar suka ce ayar anan tana da dangantaka da in wahaban nan halin nabi wanda ta bayar da kanta din sai ta bayar da kanta ba daga dalan ta bayar da kanta bane ba ta zama matarka a kana da dama ka kusanto da ita ka ka kyautar kenan ta zama ka kana da dama ka ce ba na so ba ka kyautar ba kenan shi ne turji wanda ta abin nuna wato ne ilaika to kaga nan yana da alaka da in wa ban nasa hakki magana ta uku kuma daga cikin malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi da al-irja wa abin nan al-irja da al-iwa ana nufin cikin waɗannan matayen naka da kake zaune da su kana da daman ka saki wata kana da daman kuma ka rike wata ma'ana idan kace yau ka saki wata daga ciki ba kai laifi ba in ka ci gaba da rike su ko ka cike gowa ko baka yi laifi ba maganganun guda nan kenan to waɗannan maganganun guda uku duk ba sa cin karo da juna sai dai kowace tana ɗaukar wata ma'ana ce wanda ba kishiyar ɗayar ba ce ba da haka malamai suka ce fassara ayar da dukkan maganganun babu laifi tunda ba cin karo suka yi da juna ba sai ya zanto an yalwatawa manzon Allah ne an ce da shi na farko dai rabon kwana a wajenka ba dole bane ba irin yadda ya zama dole akan sauran mabiyanka kai annabi an yalwa sai magariba ta zo sannan ta koma can gurin to duk sai ku wannan bayani duk a gane dan amfanin wannan shine ai adalci to wannan shine kaidar amma kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba da bai da waɗannan hukunce hukuncen ba tunda ubangiji Ala ya yaba sa masa a matsayin sa na khatamin nabiyyi wa mamun zuri tare da haka da kansa sai yake rabon kwana da da kansa sai yake rabon kwana har baya da lafiya yana cikin cutar ajali ma daukar da ake yau idan yana dakin wannan a kai shi wace gari an gane su dakin wancan kuma a kai shi har sai da ga wahala ta yi masa wahala sai tara matansa yace ina neman izinin ku ku yi min izinin in zauna a wuri ɗaya mana in zauna a ɗakin umma na Aisha suka ce sun yarda tare cewa wannan aya ta ce masa turji manta ta amin min hunna umi da kamar ta ta inda ga dama ce kai daga yau na daina ya wuce wuce ana ta dauka ta kamar kayan wanki daga na kai can a dakin umma na Aisha sun zauna Ya yi laifi amma saboda makarimul akhlaq din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya tara sai da ya tara su ya nemi izinin su suka ce sun amince sannan ya haka sallallahu alaihi wasallam to kuma da ya tara su suka fahimci tun daga shi baya da lafiya kuma annabi ne kuma zama aure ibada ake suna son su san ina zai fi samun kwanciyar hankali dukkan su sun yarda cewa zai fi samun kwanciyar hankali yana rakin umma Aisha sai suka ce kawai je kwanta ya eh, je zauna a can wurin ajiyar zai ba ce a ni ne zan samu ladar zuba ruwan alwala ba a buta wannan ta ce ita ce a sai suka ce sun bar wa umma Aisha babu hasara babu rikici a cikin. to wannan hoto na rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin shi da iyalinsa yana da kai inda zamu dauka mu kwatanta a cikin rayuwar mu tsakanin mu da iyalinsa an sani zai wahala mutum yayi nan take ya rikide amma dai zaka iya kwatanta abubuwa ba sai wanga kuma idan mutum ya kwatanta haka din za su taimake shi taimako mai yawan gaske mutum zai haka ne kuma idan ya yaki zuciyarsa babu yadda za a yi ka samu mata biyu ya zanto san da kake musu daidai wa daidai da kake san wata haka kake san wata ba zai yiwu ba dole sai ka fi son wata sama da wuta. shi ma manzo Allah haka ya nuna akwai wanda ya fi so sama da sauran amma tare da haka yake musu mudarati mudarati shine yana musu magana ta da da iri daya yana musu magana ta soyayya iri daya yana wargi da su iri daya duk da cewa ga inda ya fi so sallallahu alaihi wasallam to haka kowane mutum ya kamata yayi idan yana da mata sama da dadan yana da mata mudarati sauran da ɗan tsokana haka da za kwantar mata da hankali ko da ita ce uwar gida din irin ladan noman nan wanda kai ma ba kai ka aura bai maka aure aka ita kuma wacce ita ce biyar kwanan nan duk da haka ita wacce za ka rika mata magana za ta dauke mata kika Allah sarki wanda ina ga kina ƙara manyanta kuma kina ƙara kyau ba da haka wannan zai da mata ne ya ta irin wannan magana shi ana ƙara manyanta kuma abin da sai ƙara uruja kike ƙarawa wai me kike ce na yau me nake ce wanda ba kike kawo ba wa man min mimman azalta fala junaha alayk ubangiji ta ala ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa man ibtaghaita azalta wa man ibtaghaita wadda ka so ka kusan wadda ka bukace ta min mimman azalta bayan da ka kyale ta ka ce ba ka yi da ita yanzu kuma sai ka bukace ta fala junaha alayka babu laifi akan ka in ka dawo da ita zuwa gare ka to sai ka fassara ta gwargwadon yadda waɗancan na fassara zan suka guda uku in mun dauki zancen farko wadda da ka barta a jiya ka ɗauke kwanan ta ka baiwa wata daga baya kuma gobe sai ka ce kuma wurin ta za ka koma babu lafiya ta wanda da ta zo ta bayar da kanta kyauta ka ce a'a baka sha'awa kuma daga baya sai ka kana sha'awa sai ka kusanto da ita ka ce kuma ka karba babu lafiya kanta wanda da ka sake ta daga baya sai kana so ka yi kome ka dawo da ita babu lafiya a kanta kaga dai duk ayar za ta dauki mai manoni guda uku da muka ambata a baya wa man zaita wanda dukka bukace ta mimman azalta cikin waɗanda da ka nesantar da su ga barinka fala junaha alayka babu laifi a yanzu in ka kusanto da ita zuwa gare ka wannan an halatta maka wannan zalika adana an takarra ayyuhunna wannan shi yafi abin da zai sa wato idanunsu su yi sanyi ma'ana su samu farin ciki su matanka idan sun san wannan hukuncin Allah ne baka dama kai haka to ko da wata baka je dakin ta ba ta san ba zalunci kai mata ba Allah ne baka dama an bayyana ku idan wata ta gaba ka karbe ta ba fala za ta dawo shi ba idan wata ta ga ka rabu da ita fala ta dawo shi ba idan ka rabu da ita ka dawo da ita duk wannan za ta samu abin cikin kwanciyar hankali tunda sun hukunci Allah ne a ce yaso da dama za mu wani tasarrufi tsakaninmu da matanmu muna da gaskiya amma ba mu musu bayani ba sai su dauka mu azzalumai ne kuma su ta fada da mu to sai yasa yake da muhimmanci ka sanar da ita addini sannan lokacin da kai wani abu sai ka fada mata gaskiya a cikin addini ga kaga idan ta san addini ya baka dama to ba za ta samu damuwa ba shine zalika adana an taqarra ayunuhunna wala yahzanna ba za su yi fushi ba wa yarzaina bima ataitahunna kuma za su yarda da irin abinda Allah abinda kai ka basu kai annabi wajen rabo na kwana ko wani abu an gane ku kulluhunna dukkanin su gaba daya wallahu ya'lamu ma fi qulubikum ubangiji ta'ala ya san abin da ke cikin zukatan ku mazaje min amrin nisa idan gane da lamarin mata wal maili ila ba'dihinna da yadda zukatan ku suke karkata zuwa ga waɗansu banda wasu aw ghayratihinna ko kuma Allah ya san abin da ke cikin zukatan ku ko mata din da kishi hatta ala ghairi dalilin mun lokacin kishin ma babu dalili sai an yi wa ruya na Aisha radiyallahu anha qalat an ruwaito daga ummu na Aisha Allah ta kare da a gare ta ta ce. Kuntu tace كنت أغار على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من wa habna أنفسهن لرسول الله na kasance ina kishin annabi dangane da mata da suke zuwa wasu sun ba da kansa kansu a wurin bata ta zo cewa ta bada kanta din nan ina kishi wa qulu har ma ina cewa aw tahabul mar'atu nafsaha li rajul yanzu mace sai ta bada kanta ga wani da namiji kai lalle duniya kuma kishi ne fa an gane ku falamma anzala azza wa jalla turji man tasha min hun yayin da Allah ya saukar da turji man tasha min hun wa tuwi ilayka man tasha wa man ibtaghaita man azalta qalat aisha ce wallahi ma ara rabbaka illa yusari'u fi hawaka wallahi na ga ubangiji ala duk inda kake so sai yayi nan ya goyi bayan ka abin da kake so <laughs> ma'ana abin da duk kake da bukata sai Allah ya tabbatar maka da shi ta fuskar hukunci ma'ana da ita tana kushe matan da suke bayar da kansu ga annabi abin da zai kushe kuma kishi ne ba wani abu ne ba ina ita da ita ma ta samu kanta wannan halin ita ma za ta yi za ta bayar da kanta ga nasu amma ka san mata ka'idar su in dai har za ka yi magana wani aure to sai an kushe mata idan ka aure budurwa ce kaga in cikin sa yanzu baka jin kunya ta asuwanci sai ba idan kuma ka je ka auro zaura a ce kuma ka tashi aure sai ka auro zaura saura haka za a ce da kai idan ka auro wata ce yanzu kuma ka tashi auren wa haka wata mace ce wata ta tana kuka mijin ya aure aka ce misa yanzu Allah ya rasa wanda zai auro sai wanda mijinta ya mutu kaga da Allah wannan kuma hujja ce to ita wanda a ya mutu kana aure ta shige nan to duk wannan ba hujja bace ba su dai koyaya sai sun nemo wani dan dalili koyaye dan haka kai idan kana so kai dai ka tsaya ka ga me zaka nasu da shi ba dan kai zaka yi kanka aure ba matan ka zaka yi aure ko ba gaskiya ba ba ruwan ka da sauran mutane duk jama'a su ta faɗa abin da za su faɗa sai ka san mai ka ka san ba nutsu matar da ka a yi ta surutu ka bai dame ka ba to wannan ne idan kana da cikakken ra'ayi amma duk wanda zai ce me mutane suke cewa me mutane suke cewa yana ranka da mutane na ranka su faɗi da abin da za su faɗa mana kai ka ba ka san abin da ka aura ba wa kana Allah aliman hakima ubangiji ta'ala ya kasance mai ilimi masani dangane da kowane irin lamari bi kalkihi fa yafrudu alaihim la bi masalihim Allah na farlantawa bayi hukunce hukunce gurbadan maslaha sannan ubangiji ta'ala ya kasance wato wa kana aliman halima sannan ubangiji ya kasance mai juriya an iqabihim ta yadda baya kama su da hukuma da gaggawa fa yanbagi an tuttaka maharimuhu da haka ya kamata a nesanci dangin abin da Allah ya haramta li'anna intiqamal halimi wa ghadabahu amrun azim domin mai juriya idan fa ya fushi to fushin nasa mai girma ne da haka yadda ubangiji da Allah ke da juriya to kuma yana zannan azaba idan har bawa wato bai tuba ba ya je gare shi da zunubi malaka lamma khayran lamma khayran nabi sallallahu alaihi wasallam fi amr zahi yayin da aka ba annabi zabi cikin lamarin mata wa in kana nabi la yuzlimuhu nabi sai annabi baya zalunta su lima khuliqa alaihi min hubbi iqamat al-adl saboda an halitta shi bisa ga dabi'a ta san tsayar da adalci hatta ala nafsihi ala kan karan kansa sallallahu alaihi wasallam wa khayyarahunna Allah fi talaqi kuma da can mun karanta yadda Allah ya ba su zabi cewa ko a sake su ko kuma su zauna wal baqa'i ma'ahu ko su zauna tare da shi fa khtarna al-baqa' suka zabi su zauna tare da shi sallahunna ta'ala bi qawlihi to anan sai Allah zai lallashe su da wannan aya ta gaba wanda akanta zamu tsaya idan mun je karshen ta yace da su ne لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء ba. التي لا da dai mata ya kuma bata halatta ba gare ka min ba'du bayan waɗannan da kake tare da su guda karan ko ba halin ka kara amin ba'du tisi illa'i ikhtarnaka bayan waɗannan guda karan waɗanda suka zabe ka wala an tabaddala bihin min azwaj ko ba ta halatta ka musanya su da wasu ka ce ka saki wata ka ciki taran da yana nan amma ka saki wata ka ciki da wata nan ma ba za ta yi wannan min azwajin da waɗansu matan da ba da su ba walau ba da baka husnuhunna ko da kyawun sai ya burge ka nan ma sai malamai suka ƙara kafa hujja da wannan ayar kan halaccin kallon mace dan idan baka kalle ta ba za ta burge ka sai ka kalle ta ta burge ka shine Allah ce walau ba da baka husnuhunna ko da kyawun sai ya kayatar da kai illa ma malakat yaminuk sai dai fa kuma ku yangi wannan ku yangi ba ai maka adadi da tara ba mata na aure su ne guda tara amma ku yangi fa wannan kuma ba iyakance masu ba ai min al imai fatahillu laka wannan ya halatta ka cigaba da rikar ku yangi wa kad malaka sallallahu alaihi wa sallam ba da hunna mariya al-qibtiyya maza Allah ya mallaki mariya al-qibtiyya a matsayin ku yanga bayan da yana da matan nan guda tar wa waladat lahu ibrahim alaihi salam fi zulhijja ta haifan masa ibrahim dan sa kenan a cikin watan zulhijja sanata samanin a shekara ta takwas wa mata wa lahu 70 yawman ya mutu lokacin yana da kwanaki 70 kasa a duniya wa kila sana a wani kaula aka ce shekara daya wa ashrata ashhur da watanni guda goma wa fi riwayatin annahu sallallahu alaihi a wata riwaya aka ce annabi bai masa sallah ba da kansa bal umarni sun yi masa sallah su sahabbai kenan ubangiji ya kasance akan kowane irin abu mai mai yana daga cikin abin da Allah ke kiyayewa din bai wa kowane mai haƙƙi haƙƙin sa mace ko namiji bi qadar al maslaha gurgurdan yadda maslaha ta nuna ala wafqi muqtada iradatihi ta'ala kuma gurgurdan yadda irada ta ga dama ya ta dan shi fa'alan lima yurid to wannan aya la yahillu lakan nisa min babu wala an tabaddala bihinna min azwajin walau ajabaka husnuhunna illa ma malakat yaminuk tana da alaka da aya ta biyu da muka karanta a yau ya ayyuhan nabiyyu inna ahlanna laka azwajaka allati آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك alaƙarta da ita waɗansu malamai suka ce ita waccan da muka karanta ta shafe wannan an bai da ku idan wannan ta ce lahi na zakar nisa min ba'du bayan wannan sanadin bai halatta muka sake auren kowa kaga an haramta masa auren wata bayan waɗannan guda tara to sai wancan ta zo ta ce ya ayyuhan annabi inna ahlanna laka azwajaka allati atayta hujurahunna mun halatta maka dukkan mata yanda zaka bai wata rai ko ma da yaminukum ma fa Allahu alayk da ku yanji ko nawa ne ko banati ammika da yayan ammi ko banati tika da yayan ka mata ko banati khalik ko banati khalatika allati ka ma'aka da mu'minatan kaga wancan tana da fadi wannan ta zama sufiya sai yasa suka ce waccan din da ta wuce ita ce ta shafe wannan to idan hakan mun ɗauki wannan zancen a haka sai zanto wannan wuri shine wuri na biyu kenan a cikin alqur'ani inda za ka samu nasik da mansuk ya a madadin mansuk din ya fara zuwa sannan nasik ya zo daga baya sai zan zanto nasik din ya fara zuwa sannan mai mansuk wuri na farko shine wanda yake cikin suratul baqara ayar na yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra kaga wannan ita ce ta fara zuwa sannan ayar wallazina yutawaffawna minkum wa yazruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawl ghayra ikhraj wannan ita ce ta karshe a lissafi to waccan ta farkon a lissafi ta shafe wannan ta karshen wanda da me ya kamata ya zama wato ta karshen ta shafe me ta farkon ta farkon da muka fara karantowa tana nuna idan mace mijinta ya mutu za ta yi ta kaba wata hudu kwana goma ita ko ta karshen tana nuna ta kaba shekara guda to kaga ai ta kaba cewa shekara guda ake wannan farkon musulunci kenan daga ba sai aka shafe aka mai da ita wata hudu da kwana goma ma'ana idan wannan zancen da muka gina a wannan ayar cewa nasik da mansuk ne tsakanin wannan aya da wannan to sai ya zanto wannan ya zama shine na biyu wurare a cikin alkur'ani wanda nasik ya fara zuwa kafin mansuk a madadin mansuk ya fara zuwa sannan nasik a karshe ba su na uku in mun dauki wannan zancen zance na biyu din su ma sun yadda cewa wato Na nasik ne da mansuk sai dai suka ce ba ayar inna ahlan na laka bace ta shafi la ilaha illa nisa'u a ayar da ta shafi la ilaha illa nisa'u ita ce turji man ta sha'u min hunna wa tu'u ilayka man ta suka ce ita ce ta shafi ta wannan da in mun dauke zantai shafewa da me rashin shafewa wannan magana fita cewa haka abin yake shafe wannan aya aka yi ne abin da waɗansu daga cikin malaman tafsiri cikin bai suka tafi an fahimta ko daga cikin su in ban manta ba akwai ubay bin ka'ab cikin tabi'a akwai su mujahid cikin manyan malaman tafsiri akwai su ibn jarir tabari akwai su abu hayyan a cikin al-bahr al-muhit da sauran wasu malaman tafsiri waɗansu malaman suka ce a'a babu wani magana shafewa tsakanin waccan ayar da wannan kowace tana nan tana cin gashin kanta an gane ko tana nan tana cin gashin kanta la yahillu lakan nisa'u min ba'du wala an tabaddala bihinna min azwajin ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك wato tana ba wai ta ce ya tsaya ba ne akan wannan tara din a'a ta ce ne ya tsaya akan dangantakar da ayar inna ahlalna laka ta ambata ku fahimci dangantakar inna ahlalna laka azwajaka allati ataita Uzurahunna wannan taran ne ataita Uzurahunna sannan sai wa ma malaka da yamina sun ma sauran ku yangi daga yanzu in za ka kara sosai dai ka karo daga mai ta amika wa ta amatika wa ta khalika wa banati khalatika allati na maka idan abna'ul amam wal ammat ne abna'ul akwal wal khalat kuma ya zanto da sharadin hajarna maka sun yi hijira da kai to ya halatta ka kara amma in waɗansu ne wanda su mummune ne ba hijira suka yi ba to bai halatta ka kara ba sai dai ka tsaya akan waɗancan kadai dan su waɗantan masu hijira ne bai kamata kuma a haɗa su da marasa hijira ba yana fatan kun fahimta kaga bisa ga wannan tsarin kenan ayar ba ta sai ta ba a'a tana bayanin ga wani adadi a kan wannan taran kada ka karo waɗansu waɗanda ba waɗancan ba sai fa in sun zo suna cikin abna'ul amam abna'ul ammat da sauransu ina ba ta fahimta to da magana da suke cewa in shafi da magana da suke cewa ba shafi ba kaga dole a ran jayar da dai wuta akan wuta dan sun ci karo da juna ya an ce an shafi ya shafi cewa me ba shafi ba to a hakikanin gaskiya idan aka bi diddigin maganganu sai a samu da ummu na Aisha da na Salma wanda duk matan annabi ne kuma tunda su ne matan kuma ayar tana magana a kansu su ya kamata idan sun yi fatawa a cikin ayar a su ne sawahibatul qissa kenan su hibatul qissa kenan su ne suke da qissa ummu na Aisha tace lalle kan a farko haka ne an ce masa bai halatta ya kara wata ba amma bai bar duniya ba sai da Allah ya zo ya halatta masa cewa ya kara duk abin da yake so amma shi ne ya ta akan wannan taraf bai kara ba to kaga a nan wurin sai ya nuna lalle idan haka ne akwai ne nazik da masu wanda wannan magana ta ummu na Aisha da ita ake rinjaye da wancan magana da ita da maganar ummu Salma sun da sune suke da kissar sune matan su abin ya shafa wanda ko abin shafa ai ana gabatar da magana ta akan wanda abin bai tafi shi ba shi da labari shi yasa da nana mai muna tace aka tambaye ta yaushe annabi ya aure ki tace baya cikin ihrami abdullahi da abbas yaushe annabi ya aure na maimuna yace yana cikin ihrami sai aka ce a gaskatawa ita sahibatul kisa ba ita aka aura ba <laughs> ita ko za ta fi sanin ranar dauran auren ta sama da abdullahi da abbas wanda shi goran kawai yake ya iya manta ranar ayi abin cikin rabiul awwal ya manta wato ainihin yace cikin zulhijja aka yi shi ko cikin ah, zulqa'ida ko wani abu makamancin haka kaga hadisin sa ai ya tabbata amma ko malamai suka rinjayar da maganar nan mai mura ta bawa sai ita sahibatul qissa to a takaice dai wannan shine abin da yake da alaka da waɗannan ayoyi da muka karanta abinda muka faɗa ya zama ne dai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya tsare assalamu alaikum wa rahmatullahi karkashin bayanin cewa me ma'anar wannan aya kul ma kuntu ar-rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilay wa ma ana illa nadhirun mubin Allah ya ce da manzon Allah ka ce da su ma kuntu bi min ar-rusuli ni ban zama farau ba cikin manzanni wato ba ni ne farkon manzo ba akwai manzanni da suka zo kafina sannan wa ma adari ma yuf'alu bi wala bikum ban san ba abin da za a yi mun kuma ban san ba me za a yi muku in attabi'u illa ma yuha ilai ba abin da nake bi sai abin da aka yi mun wahayi wa ma ana illa nadhirun mubin ko ba komai nake waface mai gargadi sannan mai bayyana da gargadin sa ga jama'a wato annabi dai baki ne farkon manzanni ba kafin sa an samu manzanni wannan kuma sananne ne a wajen dukkan wanda yake karatun addini wannan ce kara bayani dangane da zagayawa da ake da annabi sallallahu alaihi wasallam da kunan matan sa lokacin da baya da lafiya dan kar wani ya fahimci maganar ka baya da kake nufi ba eh abin da nake nufi a wannan lokaci sa yayi nauyi amma tare da haka dan kokarin tabbatar da adalcin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ake daukar shi daga wannan daki a kai shi wancan daki to hakan kuma yana wahalar da shi to yana son ya zauna a guri daya musamman a dakin ummu na Aisha Allah ta kare da gare ta amma bai farlanta wannan ba da kanta sai da yanayi izinin matansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata kalma kenan oho wannan kalmar ya eh, hakikanin gaskiya ba wai ina nufin kaskantarwa bane ba domin kamanta abin dauka da abin dauka ina fata an fahimta ba ina da cikin magana ta ba za a fahimci kankantar ba sai dai kamar yadda shi ya rubuta Allah saka masa alkhairi cewa kila wannan iya canja mutum manufa ina jin da jama'a sun fahimci me nake nufi wato wannan ne ya nuna cikakken adalcin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam me gaske cewa idan an kusance mace sai ta yi istibra'i kafin ta yi aure haka ne ana son ta yi istibra'i shi ke nuna cewa cikin ta babu komai dai idan mace ta yi zina kamar jiya da daddare kuma ka daura mata aure a yau kaga idan har a zinar jiya ta samu ciki aka daura mata aure a yau kaga za ta kai wannan dan gidan wa wannan mijin da aka daura auren sa yau ko gobe ko to kaga sai a shigar da da wurin wanda ba sa ba kuma ya ci gado kuma ya zauna da waɗansu ƴaƴan a matsayin kannansa ne ko yayyansa bayan kuma duk ba haka bane ba to ne hikimar shari'a na cewa mace sai istibra'i domin idan ta yi istibra'i sai jini zuwan jini ya mu cewa ba ta da mai ba ta da shi sannan sai a aure wannan shi ne hikima saboda ka bai halatta ba kenan mace ta aikata wani abu na fasikanci sannan kuma a daura aure ba tare da an yi istibra'i ba takardar da muke cewa zan karanta mana ina jin ta faru ne sakamakon hutubar juma'a ta makon da ya wuce da kuma latta da aka yi a nan masallaci ranar litinin wadda malam abdullah da malam rabi umar da kuma malam abdulkadir ka zaure suka yi ni kuma na yi ta'aliki sai wani bawan allah ya rubuta takarda kamar haka a cikin yan bulan da yake shekul islam kiyu din alhafiz imam al alhaji jafar mahmud adam wannan da larabci kenan da boko kuma sai rubuta Sheikh Ja'far M Adam daga sama adireshin ta SS headquarter Kano Assalamu alaikum Allah ya taimaki malam mu masu kaunar ka ne kuma muna shaida maka cewa al'umma suna amfanuwa da tarin ilimin da Allah ya baka kuma ayyukan alkhairinka sun fi na sharrinka yawa kuma muna kishinka kuma ba za mu bari ba wasu 'yan bida'a su ci zarafinka saboda haka mu muna baka shawara hanyar da ka fito da ita ta cin zarafin malam ibrahim khalil ya kamata ka janye daga barin yi masa kazafi da kage da san zuciya idan kuma har ba za ka daina ba to wallahi wallahi wallahi za mu batar da kai domin domin muna da organization din da muna da organization din da za mu iya rasa rayukanmu kuma za mu iya ba da ranmu saboda kare mutunci malam ibrahim kuma kai ma ka san yayi maka abin da har yanzu ba za ka iya biyan sa ba har ka mutu ya kamata ka ɗau rayuwa irin ta salaf ba bambancin ra'ayi dole ne amma ba cin zarafi daga 'yan uwanka masu ka yes yes kano kwata. a saurara ai kuma yanzu ba kone da magana ba ne ne da magana ba ni na karanta muku wannan takardar ne don ku zanto shaida kuma na yi fotokofi ɗinta na aikawa duk waɗanda nake ganin ya dace in aika musu daga cikin wannan aikawa akai shi kwansa mala ibrahim khalil kuma an bani tabbas ta shiga hannunsa hannu da hannu na kuma aika waɗansu daga cikin malamai a nan Kano kuma ni aure na wannan takardar ba ita ce ba kuwa ba amma kila ita ce farkon takarda da na taɓa karantawa da harafinta da yadda take kuma zan bayar da ita ma dan wannan photocopy ne ina da original dan aure na aji kila kawai abin da ya rage ban yi bayanin sa ba a jikin irin memo din da ne takarda na wani kamfani na kwararru wajen harkar hada-hadar kuɗi aka rubuta takarda wani Pinmal Finance Services Limited to abin da nake cewa ba ita ce ta farko ba an sha rubuto mun takarda cewa za a kashe wani lokacin ba ana bada adireshi ko daga ina ne wani lokacin ba ba adireshi guda biyu na taɓa gabatarwa ma'aikatan tsaro ta farko wanda aka rubuto a shekarar 1996 bayan malam malamin mu ya karatu a jami'ar Bayero wanda ya buga photocopy na sawi mutanen gidan kadiriya suka taru suka yi taru suka ce sai yanke masa hukuncin kisa wanda a nan gurin muka yi su guda biyu in ba manta ba da sabon aiki da kuma ana wata gaba to a wannan lokacin aka rubuto min takardar za a kashe ni wannan na je na gabatar da ita a police station na goron dutse a wannan lokacin na rubuta statement na bai sai kuma wata wadda aka sake rubutowa ina jin a 2001 ne lokacin da ake rikicin shari'a a Kano ita kuma wannan na gabatar da ita zuwa komishin of police to banda wannan a cikin takardu sha biyar ko sama da sha biyar da na samu babu wata ta gabatarwa jami'an tsaro sannan kuma akwai wayoyi wannan babu iyaka a yi waya a zage ni duk cikin mata na ba wadda ba a taɓa yin waya ba an zage ta an zage iyayenta duk cikin na hatta Muhammad da Asiya tun da ita ce karama ita ce kawai wacce ta daukan waya ba an zage ta amma duka na ba wanda dama bai saba jin wannan ba saboda haka ni wannan takardar ba ba wai faro bace ba wajen kuma abinda nayi imani da shi na cewa shi nayi imani da shi a matsayin addini ire-iren wannan takardar ko dubunta a wuri na aikin banza ce ba za ta dakatar da ni ba wa wani ke cewa fada'il wa'ida fama wa'idu ka za'iri a tsaninu hakin zubabi ya zai? ita ka daina wani razanarwa razanarwa ka ba za ka cutar da ni ba shin tsammanin ka fikken kuda kuma sai ba musu tsoro saboda haka kamar yadda na faɗa na aikawa takardar waɗanda abin ya shafa amma na karanta ta gaban jama'a don zama abin nan amma ni yana da tahalil da na yi mata tahalil shine fiɗa da analysis ina game da ita kowace kalma daga ciki akwai kalmomin da na san daga inda suke mai rubuta takardar ilma ke rubuta ba wani ne ya masa imla'i yace ga abin da ya kamata ka rubuta kuma a wurina na ci nasara cin nasara ta nan gudun da sai a ce abin da na faɗa ina inda ne gayyar menene wanda babu kasar menene wanda babu rediyo ko talabijin kai a nan gudun kaga idan mutum ke ɗa ne to sai zo kare a ilmance amma duk wanda yake a fita filin daga ya baka adireshin sa duk wanda yake a fada a tashi hankali a yi jefa jefe za a kashe wani ya baka adireshin sa sannan idan shi mai kisa ya haƙuri shi wanda ake so kace zai mutu da kansa kullu nafsin babu wani mutum wanda yake da dawoma sannan kuma idan kuma kai ka kashe mutum ko ka sa an kashe mutum kuma kai kuma sai kai mai wani sai tamanna unasun an amuta fa in amutu fa tilka sabilun lastu fiha bi awhadi wadansu sun so ina ma in mutu to kuma idan na mutu ai hanya ce wanda ba ni kadai bane akan ta wadansu sai kan bakanta musu kai a yaradi har wani yar mutum da kadda waye ba ta farkin salaf bane yar rabbi kaga wannan ya jahilci ma salaf ya kuma jahilci alqur'ani qur'ani galibin abin da ya kunsa raddi ne da wanda ya saba wa gaskiya a ce in sun ce kaza sai musu kaza sai musu kaza duk wannan menene wal hal indakum min ilmin fatakhruju lana in tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun qul falillahi al-hujjatu al-baligha qul ta'ala wace wani yanzu ce wa abin da ka faɗa ba ka da hujja kai bayan da gashi nan gurin kuma ka duba littafin salaf ibnu taymiya littafin yayi littafin daga cikin littafin su mafiya girma littafin rabbi min hajji sunnatin nabawiyya ina qadi kalam shiyati wal qadariyya ga arradu al mantiqiyyin ga arradu al ikhnai salaf duk suna da waɗannan littafin amma jahilci ne ke samu tarjiya kuma wani abu shine wato wata siffa ta nifaka da mutane suke da ita lokacin da mutum ya yi barna ba a cewa ya yi barna amma in ka gyara barnarsa sai a ce za ka raba kai inda ya yi su kai za ka yi magana kai me ya sababin maganar ka inda ya yi su kai za ka yi magana sannan kuma daidai ne yanzu yan bida idan sun yi shirme sai mu masa raddi to shikenan sai wani ya zo yadda a wani suna kuma a nan gurin a nan gurin ba muka zo ba a nan gurin ba muka yi taraddi ga mutane mutanen izala na sawali da nan lokacin da suka ce ba za a yi sallama biyu a cikin sallah ba suka ce ba za a yi kabalu ba tare muka yi ta wa'azin kasa da su babu inda ba mu shiga ba gurgurdan inda muka je muka samu sun riga mu suna da falalar sun riga mu muka bi su muka dora amma lokacin da suka kauce suna sai muka da baya muka raba gari ai ba magana ta wani aboki na ne wani dan uwana ne wani wana ne wani kanin babana ne wani kanin uwata ne wani mai dina ba magana ta waye kan sunan manzon Allah magana ce ta waye ke kan sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wallahi tallahi dai wannan babu abin da za ta kara mun ce kwarin gwiwa abin da nake so a ilmante idan mutum shi da ne sai ya sami na gida ya sallama ya zo ya ce abin nan da ka faɗa kuskure ne ya saba kaza ya saba kaza ya saba kaza ko ka kawo hujjar ka ko ba an dalili ko ina neman ƙarin bayani amma da mutum ya bugo waya ya zage ka ko ya rubuto text ya zage ka kuma sai me na karanta text din waɗansu na zagi da na karanta ma na share da za ga haddace wayar ma na ce ya amfani ta da sauransu kawai abin da na imani da shi shine abin da na gamsu gaskiya ne ba babu wani mahaluki da zai dakatar da ni da izinin ubangiji kuma idan mutum ya zage ka sai me sai me idan mutum ya zage ka mutum ya zagi ya ce zai kace ga ya ce zai maka ne duk wannan ne aure na firme ne wallahi tallahi wannan aure na babu abin da yake kara mun sai kwarin gwiwa kuma ai na yin sati a Kano hanyoyi na duk inda nake bi ka daga kasin daga nan zani Katsina daga nan zani Zaria daga nan zani Zamfara daga nan zani Daura goma ma zani Daura kuma in dawo daga Daura a izarce Zaria ko wa'azi na waɗansu ƴan hali sunna a sabon garin Zaria Yarabawan gaba ɗaya arewacin Najeriya za su haɗu ahalin sunnan su za a yi gagarumin wa'azi sai ka tare na ta hanyar na faɗa ba hanyar da kai na inda zani ni na dauka cewa wanda zai rubuta wannan takardar su ne wanda suka saba dama da fitina a garin nan dan da yawancin takardun da nake samu daga dama dai wannan dai da suka saba da fitina su suke rubuto sai yau kawai takardar ta canja a dare wata canza maganganu kamar yadda na faɗa kowace jumla a ciki idan ina so in yi tahlili wallahi zan yi tahlili akwai wani abu da larabci suke cewa shishinatun a'arifuha min akzami ya sala shishinatun a'arifuha min akzami wato na san daga inda kura ta taso a gwargwadon hali da abin da na fahimta anan ba gaibu na sani ba amma abin da ake izina da shi dan a gane daga ina magana take na san daga inda ta taso da sauransu kuma shi wanda ya rubuta takardar ba fa ko ya zai ba duk da ya je ya koyi kuma sai faɗi sunan wani malami aboki na cewa shi ya bani ya kawo mun takardar kuma ya ba yaro wanda yake ya san bai san shi ba shi ma bai san yaron ba yace lalle a danka hannun malam yau juma'a kenan duk gaba ɗaya rukunai na rauni da kaskanci sun tabbata lahu a gare shi saboda ya nuna su ba kowa bane kamar yadda na faɗa takardun nan na raba su ga dukkan wanda abin ya shafa kuma za mu jira mu ga abin da zai biyo baya amma ba abin da muke fata sai me ne abin da nake cewa ne a matsayina na ni Ja'far nake har yanzu kuma ɗalibi ne kuma na ta faɗa muku wannan muna nan da ku muna ta karatu wata rana ce muku za da karatu ko ba haka ba na je ne karatu na kuma na dawo kuma a yanzu haka zan sake tafiya karatu da izinin ubangiji kwana kwanan nan zan sake tafiya karatu kuma a yanzu ma zan bude waɗansu littattafai da za rika karatu a wajen waɗansu malamai har yanzu ni ɗalibi ne a shekenan kana da dama ka ƙware Ja'far a ilmance in ko har ka fake ka koma wani fage daban to kan baka abin nan sannan duk wanda za ku ce an ce masa kaza in girman Allah ku tambaya shi bai ce mana kaza ba ma'ana mu iyaye mu ba iyaye bane ba zagi ba an zagi ma an ce mutuncin an ce mana jahili an ce mana yan iska duk wanda muna da kasa din auren karatu aka fara wa muka ambaci sunansa ko muka ce masa da iska sai dai mu dauki idu mu warware mu ce Allah ya ce iska wa alal arshi wani kuma ya zo ya ce a'a ba ruwanka da kace yana sama yana kasa kai dai kai da akwai to wannan magana kai ne ba a rediyo aka faɗe ta ba to alama ta munafunci ga mutane shine lokacin da mai barna ya barna ba za su je su masa nasiha ba ya barna amma in mai mayar da martani yaje zai mayar da abu yadda yake a ilmante sai su yata da fitina to wannan ita ce alama ta munafunci da yau take yawa tsakankanin jama'a sannan mun riga mun baiwa tarihi dama zai yi hukunci kan mutane za a gane yau da gobe gaskiya dai guda ɗaya ce kuma ita ce ke ɗorewa wannan kawai shi ne abin da zan faɗa game da wannan takarda ba ni ƙarin bayani da zan yi kuma zan bar muku ita da masallaci duk wanda ke so waye ya yi eh ni dai ina da original one ubangiji kuma abin abinda nake cewa eh, su waɗanda suke ganin an yi musu ba daidai ba ga addu'ar da nayi a ranar ranar lacca dan Allah su maimaita ta ya ubangiji ka taimaki sunnar annabi da waɗanda suke kira zuwa ga sunnar annabi da waɗanda suke goyon bayan cin nasarar sunnar annabi ya ubangiji ka karya bid'a da masu kira zuwa ga bid'a da masu goyon bayan yaka bid'a kaga anan ban yi magana Ja'far ba ban yi maganar Malam Abdul Wahab ba ballantana maganar Malam Dr. Ahmad magana ce ta muwasafat sufofi ya ubangiji duk wanda yake son cin nasarar suna annabi Allah ka taimake shi in dan kasuwa ne Allah ka haɓaka arzikin sa ɗalibi ne Allah ka bashi ilimi mai amfani in almajiri ne mai karantarwa Allah ka sa albarka a dawarsa Allah ka taimake shi duniya da lahira ka albarka albarkaci sa amma duk mai bakin cikin cin nasarar sunnar manzon Allah don mai kokarin rufe sunna ya gina bid'a ya ubangiji ka rushe shi ya ubangiji ka warga zane in su yan halal ne su yi wannan addu'a <laughs> cuta guda ɗaya shi ne kamar yadda yake a jikin adireshin da aka amfani da shi cewa ss kano to ne a dukkan bincike na ya nuna mun kariya ne takardar ba ta da alaƙa da ss ko ta kusa ko ta nesa illa kawo wani lokaci mutum yana tsoratar da kai da abin da ke yake jin tsoro ke biyan an ce za a kashi shi kaza da su sai amfani da wani yana jin tsoron ya je gaban hukuma ko da wajen bayar da shaida ne to kai ma sai sai hada ka da hukuma amma takardar ba ta da alaka da SS ƙarya ne na zauna da mutanen SS ba gaskiya bane ba ta da alaka da kuma kai yadda na faɗa akwai kalmomin da ni na san daga wani baki suke lokacin faɗan su ne bai ba in lokaci yayi nan gaba za a faɗe su ba ma san abin ya kai wata makura amma in lura ta kama nan gaba kenan abu na karshe da zan faɗa wanda shi ma na manta akwai wani bawan Allah kamar sati biyu ko uku da suka wuce wanda ya kawo mana ya duka za su kai adadin na mutane eh, ɗari da hamsin wanda ya ce ya ba da su sadaka fi sabilillahi ga yan uwanmu da suke kurkuku a gidan kurkuku na kurmawa a nan cikin birnin Kano kana nan kuma tunda mun fara mun yi da sai za a dinka su a dinke sannan mu je mu ba su dan mu iya maka da kikkiawan niyyar wannan ba Allah dan Allah ka sai cikin addu'a Allah saka masa alheri kuma Allah ya sanya albarka a cikin zuciyarsa ya zuwa yanzu ba san kowa ya bace samun sunan sa ko kuma an faɗa mun da. manta amma hakikanin gaskiya ya da kwarin gwiwa kwarai da gaske ga gudanar da'awa kuma tuni kamar yadda na faɗa mun yi da dinga da tela za a dinka su kamar yadda ka ba sai an dinka su sannan muka yi sun Allah da